ita da ita kun gabata da tsayi ko baiti na 28 muka tsaya ko na? بعد خمس بعد da hamsin kuka ce yawwa ka samu wahani mara abu بسم الله الرحمن الرحيم قال ورابع من ورابع من النساء واثنا عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في في خامس في خامس عام وفيه عاد ثم عادوا لا ملام ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمل وهن عشر وثمان ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد وبعد تسع من سن الرسالة وبعد تسع من سني رسالتي مات أبو طالب ذو الكفال ذو كفالتي وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاث ثلاثة مضت وبعد خمسين وربع أسلما جن نصيبين وعادوا فعلما ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال وبعد خمسين وعام التالي أسري, آه، أسري به والصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظت يتي طيب، wa rabi'un minan nisa yace can da yace thumma da'a fi arba'il a'wami bil amri jaharatan ila islami wa rabi'un من النساء واثنا عشر من الرجال الصحب كل قد هجر akwai mata guda hudu da a akwai rukayya yar manzo Allah sallallahu alaihi akwai maza guda goma sha ɗaya ai goma sha biyu isna rijal wanda a sa akwai sayyidina Usman as-sahabi sahabban manzo Allah sa kullum qad hajar ila biladil habash dukkan su a wannan shekara ta hudu bayan Allah ya aiko shi suka yi hijira zuwa garin Habasha manzo Allah sa ce ku tashi ku tafi a can akwai wani sarki da ba a zaluntar mutane a wurinsa sai suka tafi mata hudu maza goma sha biyu wannan ya kamata mutum ya haddace shi ya rubuta shi a cikin zuciyarsa yadda ya san adadin sahaban da suka yi ƙaura zuwa habasha fi khamisi am a shekara ta biyar A shekara ta biyar mutum hudu da goma sha biyu goma sha shida kenan suka yi hijira wa fihi adu su shekara ba a cikin dai wannan shekara ta biyar ɗin labari ya zo musu cewa an musulunta gaba ɗaya sai suka dawo sun ma'adu lamala bayan sun dawo ɗin sai suka sake koma mazala ce to ai tun daga yanayi ya ƙara tsananta to ku sake komawa sai suka sake komawa amma sai adadin ya ƙaru salafatun hum wa thamanuna rajul wato su su tamanin da uku ne wa ma'ahum jama'atun hatta kamul wa hunna ashirin wa samanin wato da mata goma sha takwas sun qad aslama fi hamzatul asad da aka shiga shekara ta shida wata rana manzo Allah sallallahu salama kamar yadda ya saba ya taho ya zo Ka'aba domin wa Allah to a nan ne sai ya gamu da tsautsayi Abu Jahal ya zo ya ya ci zarafin maza Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bakanta wa manzo Allah samarai shi kuma a lokacin Hamza ya fita ya fita dan farautar da suke zuwa wajen gari wai da ya dawo dama kuma ga yanayin fitar ta yi masa yadda yake so ba ya shiga gida sai aka ce ai wai ku dan Allah haka za ku bar wannan dan dan uwana ku a ci gaba da cutar da shi haka kawai saboda kun raba addini da shi yace me ya faru aka ce ai ga abin da Abu Jahal ya masa to Hamza Allah ya kare da a gare shi a lokacin yana cikan ganiyarsa domin shi ma ɗan shekara arba'in ɗin ne zuwa hamsin a tsakankanin nan sai ya juya bai sauka da kan abin hawansa ba sai inda abuja da ke je same shi a cikin tawagar jama'a an ce kwarin da yake hannun hannunsa ya kwaɗa masa sai da ya ji masa ciwon da taban ya mutu ya kuma jiyar da shi maganar da sai da ya dana sani shi abuja ɗin ya ce tutun da ma haka ne ni a shaɗu Allah ila illallah wa Muhammadu sai ya musulunta a daidai lokacin da manzo sama ke bukatar musuluncinsa, ya yi addu'a Allah ya karfafa musulunci da ɗaya daga cikin wayannan umarai din guda biyu wake wannan ashe musulunta na Umar ne Allah ya ƙara yadda a gari shi wa ba'da tis'in min sini risalati mata Abu Talib dil kafabi to a lokacin shekara ta ta shida ko to a lokacin da Hamza ya musulunta larabawa sai suka ga ƙwarishawa sai suka fahimci al'amarin manzo Allah sallama fa yana ta ya kamata su biyo ta hanyar sulhu shine sai suka je suka samu Abu Talib suka zauna da shi a shekara ta shida cewa kaga kai ne dattijan cikin mu kai ne kuma shugaban mu muna raga maka muna raga wannan ɗana ka saboda kai dan haka yanzu in sha'awar rukun da kake kawo mana shi za mu baka wane dan wane wanda shi ma kyakkyawan yaro ne za ka ji daɗin zama da shi shi mu ka ba mu shi wannan hukunta shi hukuncin da ya dace shi ya zagi iyayenmu ya zagi gumakanmu ya kafurta ya aika za ya yi suka ce to in kuma ya ce ya fatattake su ya kore su suka ce to shikenan in dai haka ne to za mu cire hannun yi maka da'a da biyayya yanzu ba kai da shi ba ce ku je ku cire kamar da haka ya tsorata da manzo Allah sama ya da sai ce to ya dan dan uwana hakika ka zo wa mutane da abin da suke inkari suke yama abin da nake so da zaka ajiye wannan tsarin kai ka ci gaba da bautawa Allah akan tsarin da ya aiko ka karabu da mutanenka ko da ke ruwaya akwai dan cewa akai kamar da shek Akram Allah ya ji kansa da rahama ko ya kara masa tsawon kwana yi ishara ba dai malaman tarihi suna a matsala suna ce wallahi da za su sanya rana a dama na su sanya wata a haguna ba zan dina wannan kiran ba sai dai in mutu wajen neman Allah ya tabbatar da wannan addinin sai ce to wallahi ka ci gaba za ka samu dukkan goyon baya daga wajena kar ka wani damu na san addinin da ka zo da shi shi ne addinin gaskiya kawai ina tsoron kar a zage ni ne a ce na bar addini na da na yi imani ne kuma sai ya sabu waka yana cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi turabi Fina fasda' bi amrika ma alayka ghadadatin wabshir wa qarrib dhaka minka uyuna ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت أو كنت ثم أمينة وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا ومن أول شيء أنا شمسرد لولا الملامة أو حذار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا كما يكي تيواه تو ديشا ونن ألواشن suka ga haka sai suka taru suka ce to lallai sai a zo a yanke alaƙa tsakanin su da gaba ɗaya abdulmutallib da duk wanda ya mara masa baya shi kuma da ya ji take-taken su sai kirawo banu hashim tunda hashim yana da 'ya'ya a cikin 'ya'yansa akwai muttalib bayan nan akwai su wasu da yawa to abdulmuttalib shine a shaiba sunansa ko wanda shine kakansu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da shi kun ga yanzu in aka ce iya gidan Abdul ne kawai iya waɗanda suka fito daga wannan gidan ne amma aka daga zuwa kakan sama to za su samu cousins ɗinsu da sauransu sai aka shelanta har zuwa gidan Banu Hashim duk sai suka zo suka yi abinda bature yake cewa solidarity suka ce su ma sun yadda in dai aka taɓa ɗaya daga cikin waɗannan to an taɓa mu magana yanke alaka kuma sai dai a yanke alaka da mu gaba daya duka suka yadda to su kuma ragowar laraba suka haɗu suka sa hannu suka rubuta suka rubuta takarda a rataye ta a cikin ka'aba to wannan tsananin sai da ta kai sun rasa abin da za su cima. ma har sai da suka dinga cin ganyen bishiya to a ciki ne ya nuna manzo Allah sama halacci baya warguwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko yana shimfida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauke manzo Allah sama ya dawo da ɗansa shimfiɗar manzo Allah sama ya mai manzo Allah sama shimfiɗar wani daga cikin ƴaƴan nasa dan koda za a kawo farmaki to ka a taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wato al'amarin Abu Talib al'amari ne na akwai ban tausayi a ciki kuma akwai hukuncin Allah ƙwarai, yana ce wanda suka nuna a sallallahu salama kauna ba kuma dole don Allah ya jarabi imanin ka kai imani da abin da ya tabbata na ƙarshen sa aya ce karara za ka na lin nabi wallazi na amanu an yastaghfiru da mushriki walau kanu uli qurba min mata bayan tabayyana lahum a sabon jahim akwai wakar da yayi har yanzu ana kafa ana buga misali da ita wanda yake cewa walan mara aikin nasa nasa da wudda fihim wa an qata'u kull al wasa'i. wannan ka dinga jin yadda yake ko dan manzo Allah sallallahu alaihi wa abyada yustasqal ghamamu bi wajhi bi mal al yatama ismatun lil aramil yana koda shi yana fadar irin abubuwan da mawaƙan yanzu duka ba za su iya faɗa ba to sai da suka shekara uku a wannan yanayin sannan ne wasu jubair bin su mut'im ibn ali da sauransu suka shiga suka fita kan dole sai an warware wannan takarda dole kuma suka zo aka zo da su zuhair su abul bahtari ibn hisham aka zauna aka yaga takarda suka ce yaya muna da yan uwan za mu bar su a cikin wahala suna mutuwa mu bamu yadda ba mun fasa alƙawarin aka zo aka fi karfin su Abu Jahal dole aka yaga takardar sannan aka sake su to suna fitowa a shekara ta tara shine wa ba'da tis'in min sini risalati mata Abu Talib daga fitowarsa sai Abu Talib ya mutu da mutuwarsa shi ma akwai abin tausayi a ciki yana kwancen su kuma su abu jahal ɗin da suka zo mazala yana cewa ya ammu kul kalimatan uhajjuka biha inda Allah kul la ilaha illa Allah sai ya kalle shi sai ya murmushi sai su kuma sai atarghabu an millati Abdul Muttalib sai ya bata rai a haka dai karshe ya ce ana ala millati Abdul Muttalib to da ya mutu bayan ya mutu an ce da kwana uku wasu ce da sati ɗaya sai Khadija matarsu kuma khadija duk da ita aka sha wannan wahala da ita aka yi gwagwarmaya duka wata gwagwarmaya da aka yi ta farko to wa ba'dahu khadijatun tuwfiyat min ba'di ayyamin thalathatin mazat bayan kwana uku wa ba'd to wannan sai abin ya haɗawa manzo Allah sama shi yasa ya kira wannan shekarar da suna amal huzn to a lokacin ne sai kuma kafurawa wa mutanen maka sai ta ninninku to ne sallallahu alaihi da ya tashi sai ma ya ma tashi ma gaba ɗaya ya fita daga maka to dama ka'ida in ya kai irin wannan fitar ta fusata to ka fita kenan an kuma yi kansilin din nationality ɗinka sai dai kuma ka sake nema to ya ɗauki zaidu wanda bawansa ne da khadija ta bashi ya 'yan tashi ya tafi da shi domin ya je ba'if saboda ko zai je nemi taimakonsu da tallafinsu a kansu mara masa baya domin ya isar da sabon Allah to kafin ya je can su masu waye abdiyalai su ma suka koro shi suka yi masa kura ta rashin karamci suka jefe shi har suka fafasa masa digadigai shi kuma zaidu aka karya shi a hannu to a dawarsa ne ya ci karo da aljanu a hanya suka musulunta jinnu nasibin Shi ne cewa ba da 50 wa rub'in aslama jinnu nasibina wa adu fa'ala mato su wannan jinnu nasibin din aljanu ne na nasibin su kuma suna da nasu bayanin na ganin amma lokaci ba zai bari ba saboda mu samu ba yara dama su yi karatu kai karfe tara ne to jinnu nasibin din Allah ya da gobe mun zo sai kare muku bayani akan su fa'ala ma sai mu tashi sun ma'ala saudata Amba. a wannan banci ne nawa ne kenan talatin da uku talatin da uku ko za a tashi ta talatin da hudu goban Allah kai mu sai a sai a taho da ita amatan da shu'ara na aka yi shi kuma yana ce shekara tara yau bambancin lissafin da ake samu shi ne wani lokacin lissafi ne na watanni wasu suna kwashe watannin wasu kuma suna shigar da watanni ƙwarai da gaske na na? to na